kamfanin apple ya zama kamfani na farko a faɗin duniya da darajarsa ta kai dalar amurka tiriliyan ɗaya hakan ya faru ne a ranar alhamis a wani lamari da ya bar tarihi a cinikin hannayen jari kamfanin na cikin wanda ya fi kowanne sayar da hannayen jari a duniya kuma yana biyan masu jari a cikinsa da kyau fiye da kowane kamfani a duniya yana biyan albashi ga masu jari da dama abin da ke taimakawa tattalin arzikin amurka kiyasin wanda ya saka dala dubu goma a cikin kamfanin sanda aka buɗe shi a shekarar tamanin ya nuna cewa a yanzu zai zama dala miliyan shida da dubu dari uku ba kamar wasu kamfanin ba da yanzu bai fi dala miliyan biyu ba.